ان المتقين في جنات ونعيم tabbas masu tsoron ubangijinsu ta hanyar kamarta umarninsa da nisantar haninsa suna cikin aljannatai da ni'imomi masu girma waɗanda ba sa yankewa